Ta ci gaba wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lil-zalimin min ansir to kaddama siya ku fil kalami ala anwa'il infaqi wato magana ta ci gaba da bayyana wa nau'uka na ciyarwa almuragab ya wanda aka faɗaitar wanda yake ba ba na farilla ba fa qala ta'ala Allah yace wa ma anfaqatu min nafaqatin aw nazartu min nazarin fa inna Allah ya'lamuhu duk abin da kun ka ciyar ko wace irin ciyarwa ce addaitu min zakatin wasa zakatin ko farilla ce ko ba farilla ba aw nazartu min nazarin ko kun kai alwashi wanda kun ka cika ko wani irin alwashi ne na alheri kun ka cika fa inna la ya'lamuhu wato Allah ya san shi fa yujazikum alayhi zai saka muka muku ga wannan aiki da kun kai wa malil zalimin min ansar sannan kuma babu masu taimako ga masu zalunci su wane masu zalunci bi man zakati masu zalunci ga hanawar zakka wanda da koyi alwashi ya kibiya wato ya bakance ya kibiya aw bi wal faqi fi mahallihi hi gari mahallihi ko shi azan ya ciyarwa inda bai dace ba ya hidda zakka amma bai bayar da ita inda ya kamata ba ya ya bi son zuciyar shi ga bayar da ita kun fahimta ko to wato ba su da mai taimako mani ina lahu ba su da masu ana su min azabi daga azabar ubangiji to ci gaba فهو خير لكم ونكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير to in tubdu sadaqati in kun bayyana sadaka ta nafila fa ni'ma hi ma dalla ita ai ni'ma shay'an ibda'uha wato babu laifi kenan in ka fidda alheri sadaka ka bayyana ta babu laifi wa in tukuha ma in kun ka koye ta wato wato to alfuqara kun ka bare da ta ga fakirai ko huwa khairu lakum ya fi muku min ibda'iha ga bayyana ta wa ita'iha al aganiya ku bayar da ita kuma ga wadata da bayar da ita kuma ga wadatattu mai koye ta a bayar ga fakirai ya shi a bayyana fil hadisi man nazara ma ma anzara musiran wanda ya jinkirta ma abin nan wanda ya jinkirta ma fakiri wato wanda an matse aw wada anhu ko kuma ya kayar masa yace na yafe ma azallahu allah yawma la zilla illa zilluhu Wala Allah zai sa zai sa shi cikin inuwa ranar da babu inuwa sai inuwa Allah kawai rawahu muslim summa qawmi ma yati sannan ya taqibi da abin da yazo lil muhafazati ala jami'i ma taqaddama tsarewa ga duk abin da ya gabata min al ahkami wa qala ta'ala wattaqu yawman واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كذبت وهم لا يظلمون to wata ku yawman turja'una fi illa ku ji tsoron yini wanda yake ana mayar da ku cikin yinin nan zuwa ga Allah shine ranar kiyama a tumma tofa kun nan sannan a cika ma kowace rai sakamakon aikin da ta aikata ma kasabat na khairi ne ko shari wa hum la yuzlamun alhali mutane ba a rage su da ba a zalunta su da ragewar aiki na kware ko ko kare mugun aiki ku tuna wannan yini domin hukunce hukuncen da anka ambata duka ku tsare su kamar yadda Allah ya ce to ci gaba يا أيها الذين آمنوا فاكتبوه وليكتب بينهم كاتب بالعدل ولا ياب كاتبنا أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سبيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إليهما فتذكر إليهما الأخرين فلا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهاده وعدني ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوه فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم wata wannan aya ita ce aya da ta duk ayoyi tsawo kuma ta tara duk hukunce hukunce ku diba ku gani abubuwan da ke gudana yau duk daga qur'ani an ka dauke shi amma turawa suke yi sun bar musulmi ba su aiki wa fi ma ya ti ta'limatun ga abin da attafi ayat da attafi akwai abin nan darussa na karatu likaifiyati mu'amalati aqdi dainin don yadda ake mu'amala bashi kullawa bashi wa kitabati da rubuta shi wal ishhadi alaihi da shaidarwa akan bashi saunan lil mali don tsarewa ga dukiya wa hibzan lil kuma tsarewa mutunci wa tashilan lil qada kuma don sauƙaƙewa ga biya ko kuma ga hukunci wa qatad nizai lokacin jayayya fil khusumati in lokacin da ake husuma kun ga yan komai rubuce ya fi sauki wa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku na yi imani idza tadayatum in kun kai eh, in kun kai wata mu'amala ta bashi ko salami ne ko eh, ko qarar korance abinda asalami ka sai wani abu ga mutum wanda yake zai baka ga kaka misali kamar irin tambayar wancan ko kuma ka bashi kuɗi don ya mayar ma da kuɗi ko ka bashi gero don ya mayar ma da gero ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali wanda an ka ambata kullum an ba da bashi sai an ambace zuwa rana kaza ka biya ba a ce sai na samu kamar na Hausawa eh, eh. ila ajali wato zuwa ga ajali ba jamal ba wato kwakatubu ku rubuta shi wato ajali wato a rubuta ajali a san ajali sannan kuma a rubuta wa radda ta istithaqan don neman amincewa kuma don hana jayayya wali ya katub bainakum katibun bil adl to sai a samu wani mai rubutu wa mai rubutun bashi ya rubuta tsakanin ku da mai karba da wanda ake karba gare shi wato katubin bil adl mai rubutu kuma wanda ya rubuta da adalci ai bil haqqi da gaskiya fi kitabati ga rubutunsa la yazidu fil mal kada ya kara ga dukiya wal ajal da ajali wala yanqus kuma kada ya rage wala ya ba katibun kada shi mai rubutu ya ki an ya katuba ya eh, rubuta idan du'e ilaiha an ka ce wani taho ka rubuta mun ga za mu yi mu'amalar bashi to kada ya kiya domin Allah ya umarce shi dai in yayi haka nan zai samu lada ko da samu ijara kama allamahu Allah kamar yadda eh, kamar yadda Allah ya karantar da shi ay faddalahu bil kitabati Allah ya bashi kyauta ta ya iya rubutu wala ya bukhal bi akada shi rowa da ita wal ka muta'alliqatun bi biya ba kada kada ya ki fali ya katubu shi rubuta walim lillazi alaihi alhaqu wanda yake shi adda haƙƙi wato kenan shi ke shibta wanda zai bada wanda abin wanda ake bi bashi wanda zai amshi bashin shi ke cewa ni wani dan wani na karbi kaza daga wani kun fahimta ko ai eh, addain li annahu al-mashhudu don shi za a wa shaida fa yuqir domin da yace a rubuta na karbi kaza daga wani ya ikrari kenan ya yarda li ulama alai don a san abin da a kansa wal yattaqilla rabu kuma shi ji tsoron Allah sa kada shi rage kada ya ana bi na 20 ya ki hadi ko dinari ko dirhami don ya ji dadin jayayya kun gane ko wala yabkhal minhu shay'a kada shi rage komai daga haƙin da ake bin sa fa in kada ladi alayhi alhaq safiyan in wanda ake bi bashi wawa ne bai bai iya kinta au da ifan ko mai rauni ne anil imla'i bashi iya fada li sigarin don kurciya waki barin ko don tsufa au da ifal akal ko mai raunin hankali ne bai iya fadi ba don bai san ciyon dukiya ba au la yasdi an yumillahu ko ko bai iya shiuta da kansa domin bebe ne au jahila ko eh, au jahalin bil lugati ko ko bai san luga ba ana yi da turanci ne shi ko Hausa iya wa nahu ka da makamancin wannan fali imlil wali sai ya samu waliyan sa ya yi mai shibta ai mutawalli amrihi amrihi wanda ya jibinci al'amarin sa min walidin ko Uban sa wa wasiyin ko wanda aw wasiyi wa qayyimin ko ko wanda ya tsaida al'amarin sa mutarjimin ko mai tarjama shi abin yana faɗa yana in eh, tafinta eh, bil adl wato shi shi kuma da adalci shi shiftan nan da adalci wastashidu shahidaini ku shaidar da abin ashidu ala daini shahidaini ku halartar da shaidu biyu su yi shaida ai shahidaini shaidu biyu waɗanda an zaune wato suna halarce wurin wakata al da lokacin kulli min rijalikum daga cikin mazajen ku ai baligi ne waɗanda abbaligai min al-muslimin al-ahraj muslimi ya'ya fa illam yakuna rajulaini in ba samu adili biyu maza ba fa rajulun wa mar'atani sai a samu namiji da mace biyu ya shadan su ya shadun su shaida wato mace biyu tana daidai da shaida namiji guda ga abin da ya zanna dukiya ko abin da zai koma ga dukiya mimman tardawna min shuhada cikin waɗanda kuke yarda da su na shahadai wato adillai ai tardawna hu lidini kuna yarda da shi don addinin sai ya nuna adili ne wa adalatihi wata addud eh, kuma abin wata addud abin da yasa an ka ce mata su zan biyu li ajali an tadilla ihdahuma don kada guda ta bace ga shaida li na kasa da don na kasa hankalin su wala da hinna tsare wasu ga al'amari wato da kira ihdahuma al-ukhra guda ta tunatar da guda kun fahimta ko ai wato wadda ta manta a tunatar da ita wajen latul izkari mahallul illati wato shi yasa ake ta biyu Litu zakira ai inda ta bace wa dakala ala Allah ta shiga cikin bata li'annahu sababun domin shine sababi ga ko ga wani suna cewa li tudhkira ihdahu wal ukhra ta mai ta kamar namiji kenan guda in sun zan biyu sun zan maza kenan sun zan kamar namiji guda wala ya bashi wa dawo idan ma du su kuma shaidu in an ka kire su don su yi shaida kada su ki ila ta hamul shahada an ka ce wani tawakkal mun shaida ko wani da wani kada su ki wa'ada ya ko kuma lokacin da an ka rubuta an san sun sani to in an kire su wurin alkali kuma kada su ki zuwa wa ma za'idatun ai idza du'u in aka kire su ai ya harumu alayhin haram ne ga shaida eh, zalika wato yaki karba shaida yaki ba da dauka shaida ko ko yaki bayar da ta gaba ga alkali li'anna tahammula shahadati farlun domin dauka ta farilla ne farlu kifaya mutlaqan in an samu mutane masu yi ko ba kanan to ya zan farlu kifaya ne amma in babu kowa sai kai ya zan ya zan farlu aini wala ada'i kazalika shi ma ka bayar da ita tun da ka sani farlu kifaya ne akwai mutane waɗanda na sani in ba in babu wanda ya sani ta zan farlu aini in za da mutahammiluna ala man yathbutu bihim mulhaqqu wato in ya zan waɗanda ɗauko ta wato kamar ana bukatar mutum uku ana bukatar mutum biyu kun zan ku uku to ta zan farlu kifaya kenan ga guda in biyu sun yi ta isa kun gane ko eh wa illa fa farlu aini amma in ya zan kai dai ka sani ko ku biyu da ka sani haƙi bai tabbata sai da ku to wannan ya zan farlu aini wajibi ne ka tai ka faɗa in ka ki wato ka yi sababin halakar dukiyar wancan mutum wato kenan kamar ka halatta wancan ya ci dukiyar abin haram Eh, mm. ba da shaida kin ba da shaida yana zama haram in an kai ga kotu eh. amma lokacin da za su kullace cinikin su eh. kana iya tafiya a a shi ma abin nan yana zama farlu kifaya yana zama abin nan yana zama farlu aini in babu wani an ce ta kai shaida ya zama farlu aini amma in su biyu suke wuri eh in su ba da su tafi Eh, ko da sun ce ba mu ɗauka ba ya halatta kuma a ce ku kawo kuɗin shaida wannan baya da kyau wa'inin tafi a fajirhu wanda an ka ba shaida ya ci kuɗi wato ba a karɓa shaida shi ya sayar kuma an taka tubu kada ku ƙosa ku rubuta shi wato shi bashin duk yadda yake kada ku ce ai wannan dan kaɗan ne ba a rubuta shi ai ma shahidtum alaihi min alhaqi abinda kun kai shaida kada ku kada ku ƙosa ku rubuta shi wato li kasarati uku idalika don yawan abu ko wannan kada ko an yi da yawa kushe ba za mu rubuta mun gaji a rubuta sagiran au kabiran shi bashin mai yakan eh, dan karami ne au kabiran ko babba ne kalilan au katiran kun fahimta ko ila ajalin musamman kuma a rubuta shi zuwa ga ajalinsa wanda an ka ambata rana kaza za a biya kada a ce sai ya samu kun fahimta ko zalikum wato shi rubuta wannan a ƙasar da inda ko eh. an ƙasa da yadda ya fi adalci wurin ubangiji wa aka umar shahada kuma ya fi tsayuwa ga shaida ai adal ala iqamata ya fi daidaituwa akan tsaye da shaida li'annahu yi domin ha domin yana tunatar da shaida wa adana kuma ya fi kusa ila Allah tartabu kada shi zan kun shiga cikin shakka fi ƙadar da haƙƙi gwargwadon yawan bashin wal'ajali ko ko har zuwa ga ajali yana rubuce komai zan sauki illa an ta kuna tijaratan hadiratan sai fa in ya zan fatauci ne halarce wato yanzu ne ka saya za a miƙa ma kamar yadda ake cikin kanti kun fahimta ko ah, abin nan hada tudiruna bayan kuna eh, gewayar da shi tsakanin ku wannan ya karba wannan ya bayar ai na hakuna karba wala ajala ya babu wani ajali yanzu za a biya falaysa alaikum jinahu wallahi ta katuba nan babu laihi akan ku shi zan ba ku rubuta ba wal murad biha al eh, muttajir fi wato abinda ake fatauci karba amshi eh, kawo to nan ko ba rubuta babu laifi amma kenan da an rubuta fa ya fi domin yana yi wa ya wajen lissafi ya ƙara ma ko ya rage to ku shaidar in kun yi ciniki wato eh, abin nan za ta bayatun alaihi fa innahu arfa li khilafati in wani ya sai wani abu to a shaidar kun gane ko domin wannan ya tun kudewar abin nan jayayya wa hadha wa ma qablahu amrun bi mustahabbi ne yin hakan wala yudara katibun kada a cutar da mai rubutu a ta azama rubutu ba biya shi ba wala shahidun shi ko mai shaidu kada a wahal da shi ai sahibul haqqi wa man alaihi ko da wanda yake bashin mai haƙƙin ko ko wanda ake bi bi ta harifin na karkatar da magana aw imtina min shahadati ko ko kin ba da shaida aw kitabati ko ko kin rubutu eh, aula aula ya duruhu masu sahibul haqqi ko ko mai bashin kada cuce su bi takalifi ma ma la yaliqu da aza musu abin da bai dace ba bil kitabati ga rubutu shahadati da shaida amma mai rubutu yana yiwa a biya shi don aiki yake yi in kun ka aikata abin da an ka hane ku gare shi fa innahu fusukun an ce ku yi ku ba da shaida kun ka ki an ce rubuta ka ki rubuta wato fasici ne wato kun hita daga da'a Allah kenan wato sukun kun wato fasici ne gare ku eh an ce rubuta ka ki rubuta kai kai ku yi tsoron Allah ga umarninsa wani hayi da haninsa wa yu'allimukum alimukumullahu sai Allah ya karantar da ku maslahohi ga al'amuran ku. domin wanda duk yayi tsoron Allah Allah zai bashi ilimi zai sa ya fahimci ilimi wato ilimi in ana aiki da shi sannan yake amfani sannan kuma yake tabbata wallahu bi kulli shay'in alim Allah ko masani ne ga dukan komai to ci gaba kuntum ala safari wa lam tajidu maqbuda بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم to wayan kuntum ala safarin in ya zan wannan mu'amala bashi ta auku lokacin da kuke a wurin tafiya babu masu rubutu ga mu'amala bashi ta auku tsakanin ku kuma tafa walam tajidu katiban ku samu wani mai rubutu ba farihanun maqabula to jin abin nan jingina wadda za a karba kawo jingina don a tabbatar da ina bin ka bashi eh Eh, ya ba da wani abu wanda ke nunawar wato ana bin sa bashi a ai na biya, wanda yake kuna amincewa da wannan kuma abin nan ke zan wajen tsada yana iya biyan wani abin da anka bayar bashi in an sayar da shi yana biya yana ta sunna jawazun rahani fil hadar kuma wato kun ga asalin jingina wanda ba samu marubuci bane amma kuma sunna ta bayyana ko gida ne kun kai bashi in baka amince mutum ba yana yau ka ce baka jingina kun gane ko sai dai irin jinginar da ake bayarwa a baka gona ka tai kai ta aiki da shi ko a baka gida ka shige kai ta abin nan kuma ko da akwai mai rubutu fatta kaidi mai ma zikira yin kaidi da cewa sai lokacin tafiya babu mai rubutu li'anna tawsiqa fihi ashad domin wurin tafiya ya mutun ya bukata abin da zai amintar da shi a fada qawluhu maqbula istiradul qawli saboda ka jingina baka cewa gidana kaza shi a jingina ba baka bayar ba firrahani ga jingina sai an karba wal iktifa'u bihi min al murtahini wa wakilihi wato kuma abin nan da isuwa da shi min al murtahin daga shi mai karbar jingina wa wakili ko kuma wakilinsa ko shi ya karba ko wakilinsa ya karba amma dai ba a barin shi ga hannun mai shi in an bari ga hannun mai shi shikenan abin nan bai zan jingina ba ya zan abin nan in har bashi yayi yawa alkali zai sayar da kayan wannan wanda ake bi bashi ba ka iya cewa to ainihin ya bani kaza jingina tunda baka karba ba sai a sayar gaba da a raba muku amma in yana nan ga hannunka in an sayar sai an biya ka kai dai sannan saura a ba sauran mabarta kun gane ko to fa ina amina balukum bala in sashen ku ya amince ma sashe wato ka amince ba zai yaudare ka ba wato eh, kun ka ɗebe abin nan na jingina walam shara alaihi babu kuma shaidu fi rahani ga jingina wal yu'addil ladhi tumina amanatu to wanda an ka amince ma an ka bashi bashi ba da an jingina an yi rubutu ba to shi kuma shi dibi Allah an yarda da shi don Allah an amince masa shi ba da amanin nan ai daina ko aure hana ko jingina kun gane wale ta ƙi rabo shi ji tsoron Allah wanda ubangijinsa domin in ya ci dukiyar mutane don babu shaida Allah yana gani wala takatumu shahada sannan ku masu shaidu kada ku boye baya halatta gare ku boye shaidu shaida idza du'itum in ka kire ku gaba da shaida li kamati hadon tsaye da shaita wa man yakatumha duk wanda ya boye shaida fa innahu atimun qalbu to zuciya shi duk tari ne ta zama zunubi kusa bi zikiri an keɓance zuciya an ce tari ne li'anna mahalla shahada li'annahu eh, malu shahada domin zuciya shine wurin shaida wali annahu idza idza atima in zuciya ta yi zunubi tabi'ahu gairu sauran jiki duk ya zunubi fa yu'aqabu alaihi awa mutum azaba mu'aqabatul atimina irin la azabar da ake wa masu zunubi kun ga cikin hadisi an ce akwai tsoka cikin jiki in ta yi kyawo jiki ya yi kyawo in ta ɓaci jiki ya baci. wallahu ma ta'maluna alim wangiji masani ne ga abin da kuke aikatawa fala ya khafa alai shay'un min wani abu da gare shi bai boyuwa وإن تبدوا تكذبوه أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير to bayan ya ambaci ba da shaida da rashin bayarwa da ko rubutu da rashin bayarwa to ka san komai yi Allah ya sani lillahi ma fi samawati ma fi al-ardi abinda a cikin samai dun Allah ne kuma abinda a cikin ƙasa dun Allah ne mulkan wa khalqan wa bida wala khafa alayhi shay'un an ilmi ba wani abu wanda wala khafa shay'un an ilmi ba abinda ke boyuwa daga ilmin sa wa in tudu ma fi anfusikum in kun ka bayyana abinda a cikin rayukan ku min su inna cuta wal azmi da niyya alaihi akan cuta fa abaitum ada ashada kun ka kiba da shaida ala haqiqati kamar yadda ya dace awatuhu ko kun ka koye shi tusiru kun ka koye shi wa adaitu shahada kun ka bada shaida kamar yan baki kamar yadda kun ka yi yuhasibukum billah Allah zai muku hisabi da wannan abu da kun ka yi. in ka yi kamar yadda Allah ya ce zai baka lada in baka yi bai zai ma azaba ranar kiyama fa ya gafara liman yasha Allah na gafara ga wanda ya so yi masa gafara wa sababu ha ittiba amiri amma ita gafara sababin ta kabi hukumarnin sa wa sababu adam imtisali awamirihi wato Ah, wa yu'adhibu man yasha wato min ha ada'u shahada daga cikin bin umarni akwai ba da shaida ala washi aka mai da ta dace Wayo yu'adhibu man yasha kuma Allah na yin azaba ga wanda ya so ta'dhibahu yi masa azaba wa sababu, abinda sababin azaba adamu imtithali awamirihi rashin bin umarninsa minhu kitimanu shahada daga cikin akwai koyewar shahada inda alhajat lokacin da ake bukata ana bukata ka ba da shaida aka ki wal fi'lani raf'i yu'adhibu wa yaghfiru ai fa huwa yaghfiru wa yu'adhibu wal jazm kuma an ta yu'adhibu wa yaghfir jawabi kenan ko adafi jawabu sharti wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne ga dukan komai wa minhu akwai daga cikin abubuwan da yake da ikon yi muhasabatu ko yi muku hisabi za ku da ku lada sakamako wa fihi tadidun ga wannan kuma akwai akwai tsoratarwa liman yakatumu shahadata ga wanda ke boyewa shaida iz huwa min babi tahlili ma haramala domin koyi shaida yana cikin babin halatar da abin da Allah ya haramta walidhalika adafa shahadan adafa shahadatul zuri ala ibadatul awsani inda qawlihi fi suratul hajj wa yatanabu laysa min al-awsani wa yatanabu qawlal zur kun ga wato cikin suratul man an ce ku nisanci kazamta na gumaka kuma ku nisanci magana ƙarya wato kenan shaidar zur domin kenan kusan abu guda ne kamar yadda wannan yake kafirci shi ma wannan kusan kafirci ne kun fahimta ko to ba da ata surati ci gaba amana rasul آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير to da an ka kare matsalar eh, bashi wato da jingina da kuma tsoratarwa ga in komi kun kai Allah na sani sura ta kare hukunce-hukuncen da za a gaya muku sun kare in kun tsare su za ku zauna lafiya don haka ya ce bada ati sura sura ta fara bi sifatil mu'minin sifar mu'minai alif lam mim zalikal kitabu la raiba hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna ko wa takammala fi kayfiyati bina'il mujtama wa takallama sanan tayi magana fi kayfiyati bina'il mujtama yadda ake gina jama'a duk dan sura yadda ake gina jama'a ne waɗansu sun kaito daban-daban ko mujtama'il islami wal al muslima kuma da al'umma wadda take musulma wa hatamat bi wasfi al-iman kuma ta kare da sifa imani al-haqiqi na haqiqa qala ta'ala ga sifar imani na haqiqi amana ar-rasul bima unzila ilayhi wato manzo yayi imani ga abinda an ka saukar masa Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi imani abinda ya zo masa daga Allah gaskiya ne min rabbihi daga ubangijinsa na qur'ani wal mu'minuna aka na mu'minne sun imani cewa qur'ani da abin da an ka kan annabi daga ubangijinsa gaskiya ne kullun amana billahi kowane su amana billahi wato annabi kenan da mu'minnai mabiyansa sun yi imani da Allah wa mala'ikati sun yi imani da mala'ikun Allah gaskiya ne wa kutubi sun yarda littafan sama duk gaskiya ne wato abin nan ga wata qira'a wa kitabihi wato littafansa qur'ani da abin da a gabaninsa wa rusulihi da manzanninsa duk gaskiya ne bayan haka nan ya kuluna bayan sun yarda kuma suna faɗa da bakinsu la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu bambantawa tsakanin kowa daga cikin manzannin Allah don mun yarda da su fa nu'minu bi ba'dihim eh, kama fa'al yahud wan nasara wato ba mu imani da sashe mu bar sashe kamar yadda yahudu su ce sun yi imani da isa musa sun bar isa sun bar muhammad ko ko kamar yadda nasara ke cewa sun yi imani da isa da sauran annabawan da aka gabani shi amma sun eh, sun kafirta da muhammad ku ka ku ce haka nan ku yarda da duk manzanni wa qalu kuma su mu'minnai annabi da mu'minnai sun ce sami'ina mun ji wa ta'ana mun ji ji irin na karba wa ta'ana kuma mun bi abinda umarni Allah ya umarce mu walam ya ƙulu misali ƙaunar yahudu ba su yi magana irin magana yahuda da ke ci mun ji mun ƙi ba kun san can baya sun ce mun ji mun ƙi wa ƙalu aida kuma su muminne sun kace nas'alu gufranaka ya ubangiji muna neman gafararka rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka take ai almarji'u bil ba'th tashi abin nan ta komawa zuwa gare ka da tashin kiyama fatara da Allah kalamuhum bi qawli bayan haka nan Allah ya wannan da aka yi yan magana nan kaɗan ba magana su bace magana Allah ce la yukallifu Allah ci gaba la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن الناس إناء وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربنا على القوم الكافرين to bayan da sun ka ce ya ubangiji ka gafarta mana abin nan zuwa gare ka makoma take sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk hukunce hukuncen da an ka ce ku yi tun daga farkon sura hannan a wajibi ne ku yi imani da shi ku karba karba ta kuma ku ce mun bi amma kuma wajen aikatawa Allah bai aza muku abin da ba ku iyawa kullun gwargwadon iyawar shine la yukallifu Allahu nafsan Allah bai azama rai ba shi kallafa mata aiki illa wusa sai gurgudun ikonta ai mata su mata su uhu eh, qudratuha abin da yake abin nan ikonta yana iya dauka laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat kuma rai in ta yi alheri duk yadda alherin nan ya zan kaɗan tana da shi don haka kace laha ma kasaba abin da ta aikata na alheri tana da shi wa alaiha sabat amma abinda ta yi na sharri to sai ta yi da yawa in dan kaɗan ne an gafartawa ake yi don haka an karasta an kace iktasabat wato sai abinda ta yi da yawa na na zunubi shine alaiha shine shine akanta kun gane ko mina sharri ai wuzuruhu wato laifin aikin wala yu'akhadhu ahadun bi dhanbi adan sannan kuma ba a ba a kama kowa da laifin wani uba laifin da bai shafa shi laihin uba bai shafa da wala bima ya kasibuhu ko mu abinda mutum yayi bai dade ba yannan da nan ya tuba mimma ko mimma waswasa bihi nafsu ko abinda rai ne ta yi mai waswasi yayi bai yi ba summa eh, summa allamahu bayan haka nan Allah ya sanar da su kafiyatu du'a'i wato yadda ake addu'a nan ya kamata ya zan abin nan sakin layi Eh, sun ma'allama hun sannan Allah ya sanar da su kafiyatar du'a yadda ake addu'a wa ƙala ƙulu eh, ku ce rabbana la tu'akhirna in nasina ya ubangijinmu kada ka kama mu da azaba in nasina in mun kai laifi bisa ga mantuwa aw akhatana ko mun kai bisa ga kure ai tarakana sawa mun ka bar daidai ba bisa bisa ga kuskure la an amdin ba bisa da gangan ba kama akhadta bihi man qablana kamar yadda ka kama waɗanda a gabanin mu da kuskure ko da eh, mantuwa wa qarrafi adhalika an hadhihi umma Allah ya ɗauki laifi ga wannan al'umma ga abin da ta yi bisa ga mantuwa ko bisa ga kuskure kama warda kama yadda ta fil hadisi cikin hadisi kun fahimta ko wa su'aluhu itirafun bi ni'matillah da mun ce Allah ka kama mu da laifin mantuwa ko ka kama mu da laifin eh, kuskure wato kaman mun muna godiya ne don annabi ya ga ya muna ba a kama mu da wannan laifi akwai na uku ma ukrihu alaihi abinda an ka tilasta mutane a kansa babu laifi a kansu to rabbana wala ta ko wala tahmil alaina isran kama hamalta ya Allah kada ka aza nauyi akan mu tsulu alaina hamlu wanda yake ɗauka shi yana da nauyi akan mu kada ka aza muna shi kama hamalta wal ladina min qawlina kama yadda ka aza shi bisa ga waɗanda aga gabanin mu wato ne bani isra'ila min katalin nafsi fit tawbati eh, wato na su in sun yi kashin kai to babu gafara sai dai babu yafewa sai dai abin nan sai ramawa wa ikhraju ru'il mali fi zakati in kuma suna da dukiya wato ɗaya bisa hudu shine shine zakka kun ga mu ko ɗaya bisa arba'in shine zakka wa qardi wa qardi mawali in najasa kuma in najasa ta taba tuhon mutun sai ya yanke ruwa bai amfani kenan eh, ina ne rabbana ya ubangijinmu wala tuhammilna ma la taqata lana kada ka azamuna abinda babu iko ga dauka shi gare mu ba mu da karfin dauka shi min takalifi wal bala'i na kallafawa da musibu wa'fu anna ka gafa ka yafe muna ai in hu zunubana ka shahe muna zunuban mu wa gafir lana ka ruhe muna zunuban mu abin kunya mu duk ka ruhe shi warhamna ka yi jin kamu fi rahmat ka samu cikin rahama ziyadatan al maghfira qari domin an ruhe zunubin ka kuma kana so a kara ma kyauta anta maulana kai ne ubangijinmu ai sayyidina mutawalli umurina kai ne ubangijinmu mai jibinta al'amuran mu fansurna alqawmil kafirin ka taimake mu akan mutane waɗanda aka kafirai bi iqamatul hujjati shine ka ba mu ikon tsai da hujja akan su wal galbata da rinjaya fi kitarihim ga yaqin su in muna jayayya mu rinjaye su in muna yaƙi mu rinjaye su fa inna min sha'anil maula an yansura mawali sha'anin ubangiji shi taimaki bayansa alal ada'i bisa ga makiyansu wa fil hadith ya to cikin hadisi lamma nazala hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka fa qara'aha sallallahu alaihi wasallam annabi ya karanta ta ila lahu aqiba kulli kalmatin an kace masa bayan kowace kalma qad fa'altu da yace rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana sai Allah ya ce fa qad fa'altu wala tahmil alaina isran kama hamaltu alladhina min qawlina Allah ya ce qad fa'altu na aikata kun fahimta ko ah, ai kar wajaba du'a uku wato ajabta da du'a uku na karba du'a ku wa matlubu ku na ba ku abin da kuke nema waru ya kuma an ruwaito an mu'adh ibn jabal annahu qala shi mu'adh ibn jabal ya ce idza faraga min qira'ati hadhihi sura in mutun ya kare karatun wannan sura qala amin ya ce amin